salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala yau ranar lahadi bi ga watan ramadan 1430 hijriya kuma 28 ga watan 5,017 miladiya wannan shine zaman mu na biyu a darasi na farko a cikin suratul Amfal. wannan masallaci na agege masallacin alkhulafa urashidun wanda insha Allah za mu ci gaba da darasi da kuma nazari a kan ma'anonin ayoyin suratul anfal da muka yi mukaddima ta ajiya saboda ka ba tare da lokaci ba kalar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله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 to wannan ne darasi na farko a cikin wannan sura mai albarka suratul anfal Yadda muka faɗa ta sauka a madina ita ce sura ta biyu ta sauka a madina bayan suratul bara kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa cewa farkon surar da aka fara saukarwa a madina ita ce suratu ah, al fara wanda ta zo da bayanai na hukunce-hukunce iri daban-daban to ana tsaka da fitar da ita kuma a gama saukar da ita ba wasu malamai su ce a gama saukar da suratu ali imran wasu malaman kuma su ke kai tsaye ana gama saukar da ita aka saukar da suratul baqara aka saukar da suratul anfal sai zan suratul anfal ita ce ta biyu a tsaunin da ya zama shi ne tsaunin da ya fi shahara a wajen malaman tafsiri dare abin da ya kamata a sani shi ne. saukar surori na Alƙur'ani a dole ne in aka fara saukar da sura kafin a saukar da wata sai an gama da wannan ba ta yiwu a fara kuma sai a sake suka saukar da wata in ya so sai a ƙara saukar da wata sai kuma a saukar da ragowar sai a ce a sa su a ta ko a sa su a ta farko ko a ta uku kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu ku saka wannan bidiyo waje kaza tsakanin kaza da kaza kai ta yiwu ma a fara saukar da aya ta goma na a zo a saukar da aya ta shida an saukar da iyaka manzo Allah ya ce ku shiga da ita waje kaza abin da ke tabbatar da haka hadisin ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga Sa'idu ibn jubayr Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa qultu li ibn abbas wata rana na ce da Abdullahi dan abbas Allah ya kare yadda a gare shi suratul anfal za ka ce game da suratul anfali Allah sai ce nazalat fi badrin ta sauka ne a yakin badar yaƙin badar kuma kamar yadda tarihi ya nuna an yi shiga a shekara ta biyu an hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam azala sallama ya yi hijira a watan rabi'in al-awwal bayan shekara ta bayan an shiga wata uku a cikin shekara wani rabi'in al-awwal ne sai zagayowa ya fi shekara ɗaya تفسير ربيع الثاني جماد الأولى جماد Shaaban رجب شعبان رمضان أنقذ أسئلة في كلامي kusan shekara ɗaya da rabi aka fita aran gama ta badar wannan shi sa malamai suka haɗa kan cewa an saukar da ita a madina bayan saukar suratul ana gama saukar da ita kuma aka saukar da suratul ahzab saboda ka ajeri tana tsakanin suratul baqara da suratul ahzab amma a tartibin alqur'ani kuma tana tsakanin suratul ahzab da suratul tauba ita ce a tsakiya akan kira ta da suna suratu bishari ya tabbata al'imamu suyuti jalaluddin abdurrahman ibn abi bakr suyuti allah ya kansa da rahama wanda ya rasu shekara ta ɗari tara da goma sha ɗaya a cikin tafinsa al-islam fi qur'an ya nakalto ta hanyar abu da isnadinsa zuwa ga sa'id ibn jubair Allah ya tsara a gare shi yake cewa qultu da Abdullahi ibn Abbasin suratu al-anfal ma'ana ma za ta kulu an suratu al-anfal ya shafe jigon magana domin za a iya fahimta da an shafe wanda kuma a yaren larabci ya halatta ka shafe wasu jimloli ko wasu kalmomi in ka tabbatar da cewa wanda kake wa magana zai iya ganewa kamar da ibnu malik ya faɗa cikin alfiya wa hasbu ma yu'lamu ja'izun kama ma, زيد بعد من عندكما وحظ ما يعلم جائز يا هل تتحدث أظن أتفني وحظ ما يعلم جائز كما كما man تقول فتلك زيد بعد من عندكما nan? تجرب أغسل من ce inda na zaidu, an ka ce zaidu. to an gane to shi ma nan suratul anfal ai ma za ta kula an suratul anfal sai Abdullahi bin Abbas ya ce tilka suratul badani ai wannan ita ce suratul badan to kun ga wannan riwaya ta Abu Shaykh tana nuna mana kenan in ka ce da suratu al-anfal suratul badani kai daidai domin an samu a asar ta Abdullahi dan Abbas ya kira ta da suna suratu badani wasu daga cikin malaman suna cewa ta sauka ne gaba ɗaya da wannan magana tana nuna wato akwai nassoshi da suke nuna cewa a gabaki ɗanta ta sauka ba hakika ita ta sauka kamar yadda za mu ji a titi taka da ana ya ana yaƙi da kafin zan Allah ya dawo gida ita zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida a cikin Ramadan yana zuwa ya tarar da rasuwar esta rukayya kamar sun tafi sun da ba su da lafiya kamar yadda za mu ji insha Allah a tarihin yakin badar kuma sai zo isarar tara wannan abin da hana sai na Usman zuwa yakin badar kenan to a wannan shekara aka farlanta hijabi aka kuma a shekara da ta zagaye kuma aka farlanta azumin wata Ramadan da sai da azumin asura ake yi faɗaka da yakin badar ɗin an gama kenan ana tattala ganima matsala ta faru aka saukar da suratu al'amfani to a cikin ta kuma za mu ga wata ayoyin da alamar ba su sauka ba sai a ƙarshe-ƙarshen al'amari kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ana kafa Allahu ankum wa alima annakum bukta ko ba'afa kama fi tsira wannan yana nuna daga nan har zuwa wa'lamu anna Allah ma'a yana nuna daga baya Allah subhanahu wata'ala ya sauke da ita kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi in mun zo kan ayar za mu yi bayani insha Allah tabaraka wata'ala haka dalika fadin Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhan nabi uhabbuka Allah ko ya ayyuhan nabiyyu يحبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرص المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئات يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يعلمون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وما لم يجد wannan ita ta wannan ya yi nabi ya hasbuka Allah ta sauka a daidai farfajiyar da aka yi yaƙin bada amma ta gaban tabbace daga bayan dan an cewa mummunai sun wahala kuma sannan a ce yanzu mutum ɗaya daidai sa da mutum ɗari biyu in ya kun minkum ishirun sajirun ya gari duni a kai mutum ɗaya daidai ka da mutum ashirin kenan sai Allah ya saukar ya ce al'ana khafafa Allahu ankum yanzu Allah ya sauka muku وعلمكم ان لا ما ياكل سوى أن فيكم بؤفة ضعفا ضعفة ألا يتمكن الشعون إن شاء الله سبحانه وتعالى فإن يكن منكم ألف فإن يكن منكم ألف فإن يكن منكم مائة يغلبوا مائة وان يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين wannan shine gamar abin da ya shafi saukar suratul idan ka kirga surorin da suka riga ta sauka kamar surorin makka irin su suratu al-qalam a irin su suratu al-alaq suratu al-qamal qamar suratu al-mujaffir suratu al-muzammil suratu al-qamar da sauran suwar al-suwar al-makkiya za ka kira za ka ga a sauka ita ce sura ta 89 sauka ita ce sura ta tamanin da tara sura tamanin da takwas ta riga ta sauka yanka masu bin jirgin kanikawan alƙur'ani masana a balaga ba'adi na alƙur'ani ta sauka ya zo a ruwayar jabir ibn zaid daga abdullahi dan abbas allah ya kanta a gare shi wanda yake nuni a kan haka ta sauka tsakanin suratu ali imrana da suratul ahzab to mun faɗi adadin ayoyinta mun ce ayoyinta tana da ayoyi saba'in da biyar to wannan an samu tsakanin lissafi tsakanin mutanen madina da mutanen basra da kuma mutanen kufa da kuma mutanen sham ya karwaya uku wasu sun ce ta saba'in da bakwai wasu sun ce da shida wasu sun ce da biyar to amma a bisa idan mutanen kufa wanda a kan shi kira'anmu ka asim ibn abin najib al-kufi ta ginu ta saba'in da biyar wanda a haka za mu fassara ta insha Allahu tabaraka wa ta'ala kuma a tartibinta ita ce sura ta takwas a jerin surori na alqur'ani ta da kalmar aiki aikin da ake ce masa fi'ili mubari yas'alunaka to a jumlace ita wannan sura ta kunshi sakonni da yawa amma inda za a tambaye mu mu sura cikakkiya da abin da ta kunsa da ko da iya nan aka tsaya ya ishe mu mu iya yin game da abin da ya shafi ita wannan sura za mu ga cewa a cikinta akwai umarni da yadda akwai bayanin cewa raba ganima idan an yi yaƙi haƙƙi ne Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a buƙatar wani ya zo da sabon tsari da wannan yana nuna cikin addinin musulunci ayar da aka buɗe kenan lil anfalu lillahi war sannan a ciki tana kunshe da saƙon dafin Allah subhanahu Ta'ala na tabbatar da nasara ga mummunai a yakin badar wanda kuma tabbatar da nasarar ba wai da bata wani ba a domin a nuna gaskiya ita ce a gaba wannan ce yasa musulmai ɗari uku da goma sha wani abu kafirai kuma dubu ɗaya da wani abu ko kusa da dubu ɗaya ba duk da haka Allah subhanahu wata'ala tun a farkon yakin tun a farkon yakin da in yace wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dajira al-kafirin abu kuma abu na uku za mu ji a cikin ta akwai labari da bayanin yadda Allah ya taimaki musulmai da mala'iku babu inda aka ce mutum ya yi wa mala'ika aiki amma idan mutum ya zama zaɓaɓɓe a wajen Allah sai Allah ya sa mala'iku su yi masa aiki aikin da musulmai suka yi bayan gaskata ubangiji kuma suka fito suka yi addu'a in tattaqitu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdisi da kuma fi qira'a sannan a cikin ayar ko sura ta zo da saƙo da yake nuna cewa nasara a hannun Allah take duk kuɗinka in Allah bai baka nasara ba za ka samu ba duk ilimin ka duk ka duk yawan ka abin da kake takama da shi wa man nasru illa min indillah za mu zo mu ji wannan wannan aya kamar yadda za ku fahimta daga yanzu surar kusan ta zo mana da saƙon yakin ya sa dole a gaba ta ɗan mun tsaya mun yi karatu mai faɗi akan yakin badar wadda kallon da kuma jin bayani dalla dalla daki akan yakin badar ba to yanzu yanzu insha abu. kuma alhamdulillah rabbil alamin da sun wadata ga sunan za mu cikiro maganganun da littattafai na hadisi da maganganu na tarihi littattafai na tarihi kuma alhamdulillah ni na taɓa zuwa har ajiyar badar ɗin na gani kuma mun je da malamai sun gwada mana an an muka zo je ce nan da Allah ya ce if antum bil udwati dunya ya udwati dunya din nan ga udwatul quswa din nan sai mu je mu tsaya a wurin a cewar rabu asfala bikum to ga inda rakab din suka bi a jirgin alkasa abu jahil jirgin alkasa umayya ibn khalaf nan ne wajen rijiyar da aka bada labari a hadisin kaza da kuwa karanta sauran gwargwado, wani na kusannakum bi ilmi kuma kunna za'ibi insha Allah wannan zai ja mu a cikin bayanin ilimin kawar da wata shubuha mai mahimmanci kawar da ita yana da matuƙar muhimmanci shine matsalar yaƙi jihadi da kuma fahimtar da musulunci ya ba jihadi a yau tsoro na new world order ya sa mana ƙoƙarin lullubi kalmar jihadi mu bincike mata asalin ma'anarta ta musulunci mu zare duka ruhi saboda tsoron kar a ce mana 'yan ta'adda ko kuma wasu sun fahimci jihadi bara gurbiyar fahimta sun ɗauka cewa musulunci kawai addini ne na kuwa sun ba Allah ya ce zina layu la yu'minuna bil su to duka wanda ka sani arne a kusa kai ka masa qatilul ladina yalunakum min kufari kwamir su an uqatila an na na'am duka akwai wa'annan amma yaya magabata na kwarai suka fahimci wayannan ayoyin kuma ya suke fassara jihadi to a nan sako na hudu surar tana kunshe da sakon wa a sako na biyar kai koyar da mumini ka'idoji na yaƙi tare da kiransu da sunansu na muminai domin jan hankalinsu a kan hatta a yaƙi ma kasu buga kasi kasi gaban kansu domin yaƙi wuri ne da za a iya ɓata maka rai in ka aka ɓata maka rai kuma za ka iya tunzura ka fusata in ka fusata kuma za ka iya fita daga asalin a cikin abin da baki kenan ba to addinin musulunci ya zo da guideline da ka'idoji da dokoki na yaƙi wanda kamar yadda ba a yadda ka ɓata sallah ba ka yadda ka ɓata wannan ka'idojin na yaƙi ba yasa tun daga tsayawa a sahu Allah ya fara gaya mana ya allazina amanu idza laqitum allazina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar wa man yuwallihim yawma idhin dubrahu illa mutaqabbifan li qitalin أو متحيزا إلى فئة أتباع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير أجلس وان سورة wanda kuma a ciki Allah yake gaya mana cewa ko da za a samu matsala kwamanda na yaƙi ya ba da direction sai wani daga cikin mayaƙan ya fahimci akwai halaka a cikin direction ɗin da zai canja kwamanda kwamanda ya canjawa ko wasu daga cikin mayakan su ga kamata a yi dama wasu ga a yi hagu to wannan zai iya kawo abin da ake kira a tanazu zai iya kawo diversification diversity ragu ko Allah ce wala tanazu kakku rabu domin fa'idar shi kan kuka samu rabuwar kalma fa tafsiru ko a siyasa ne in kalmar ku ta dare to ba za ku ci nasara ku tafsiru wa tazhaba rihukum wasbiru inna allaha ma'as sabirin to a ciki za mu ji wannan ƙa'idojin da wannan daftarin na yaƙi da sauransu a ƙona kika, a ciki za mu fahimci irin kariyar da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amfanin sanin za fa za mu ƙara samun gamsuwa da irin cewa duk sakon da Allah ya aiko a nan sai bai canja shi ba bai ƙara komai ba bai rage komai ba canji shine Allah ya ce kaza manzon Allah ya faɗi wani abu sarransa to manzon Allah bai haka tsarin wani abu shine ya shigar da wani abu wanda yake da alaka da sarrai abin da ake kira idraji ko interpolation da turanci ba interpolation a Qur'ani raji kuma ne ya lotse ka wani abu saboda wata maslaha saboda arna ma sun fito sun kulla mai makirci amma Allah ya tsira da su, wa iz yamkuru bika alladhina kafaru bi yasbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin zamu ji wannan sakon cikin wannan sura sako na bakwai zamu ji ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi alƙawarin da zai azabtar da wannan al'ummar ba azabtarwa ta gari kuma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim kuma mun ta albarkatin samuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan ya isa ne masa biyayya za mai masa biyayya mu kaunace shi kuma mai masa jinjina a ciki za mu ji saƙon tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala amma tawakkalin baya na kuma ka tafi ba tare da ta bi hanji ko ta ba tare da ta ɗau matakai ba ba wuce ce in kai iza waka sai kuma kai iza kafa in kai addu'a ka bisa wunta domin sama ba za ta zubar maka da ruwa ko zinariya ko ba za ta zubar maka da ruwa ta zubar maka da zinariya da azurfa ba sai ka fita kasuwa ta nema kai tawakkali kuma sannan sai ka tashi ka nema a cikin zamu ji insha Allah cikin sakon da sura take dauke da shi zamu ji cewa duk inda aka samu zalunci ko rayuwa ba ta dorewa da zalunci mulki zai iya tabbata a hannun kafiri in yi adalci kuma mulki zai iya kuɓuce wa musulmi in ya zalunci musulunci ba ɗaya ya yarda da zalunci ba ya ya kori zalunci tun daga farkonsa wata kusi na kan na kusi ban nan lazi na zalamu kuma a cikin za mu fahimci cewa ƙa'ida ta rayuwa in dai har kana so ka kyau sai ka yi mai kyau in kana cikin wani yanayi mara kyau sai ka tsaya ka yi nazarin yanayin naka ka yi kokarin ka canja su kuma ka roki Allah ya canja maka in Allah su wani ta'ala ka inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim a cikin wannan sura ne sannan za mu fahimci cewa daɗin duniya shine mutum ya samu dukiya ya samu 'ya'ya kuma babu abin da suka fi haifar da fitina irin dukiya da yaya in ba a rike su da haƙƙinsu ba to a cikin qur'ani ya gaya mana dan mu shiga kai ta mu a cikin wannan sura wa alamu kama amwalukum wa auladukum fitna wa anna allah indahu ajrun azim a cikin za mu fahimci saƙon da sura take ɗauke da na cewa duk inda kai da ƙaunar Allah ya san bin dokar Allah to kuma ana bukatar ka zama wayayye da shiri da tsari kar ku zauna kara zube mutane ka bi due process in har kana so ka samu ƴaƴan itaciya to ka yi shuka Allah ya mana cewa a iddu lahum masalatun min quwwa wanda wannan ayar ta ita ita ta seta ta akan tsari na ta ta administrative skills al-maharat al ƙa'idoji na jagoranci tun daga kan prevention ka tsara kanka daga afkuwar wata matsala da kuma risk management da yadda sun matsalar ta faru yadda za ka iya tsara wannan haɗarin da yake fuskanta da kuma haɗarin da ya same ka da kuma conflict resolution idan matsala ta faru idan rasul azama da ake iya tsarawa a fitar da irin wannan matsalolin ƙarƙashin wannan aya wa aidu lahum mas'atun min quwa insha Allah za mu zo mu ji ita ma kusa da ƙarshe ƙarshe a ciki za mu fahimci cewa duk inda yaƙi yake zaman lafiya ya fi yaƙi larura ce take sawa ai musulunci ma kuma ya san da haka kuma akan haka ya gini kawai haka kawai a ce shi kenan a fita aike yaƙi ba in ka samu damar zaman lafiya da an rika kafirai yanayi ya sa za a yi yaƙi in suka ce muna so a dakata da Allah za mu yi sulhu to Allah ce wa in ji a kulli silmi fati mahalaha in suka ce a yi sulhu to a tsaya a yi sulhu to kuke ai wallahi na. to zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki wance zama lafiya ba za a ce zaman lafiya rike mu a san wani ɗan sarki ya ce ku a fa duba zama fa ɗan sarki fa ba ƙaramin aiki ba ne amma ba wuce ya ce duk wanda ka je ya ce gidansu da nisa ba a ɗaure shi ya kufce ba ne an Allah ya ɗauka ɓacin rana amma a ciki za mu fahimci saƙo na wajabcin cika alƙawari za mu fahimci cewa rashin cika alƙawari alama ce ta munafunci wanda Allah ya tarbiyyantar da mu ta hanyar aikinsa da kansa bai maka alƙawari bai cika ba kuma idan kuna da waɗanda kuke da zumunci addini da su in suka suka nemi ku taimake su ku taimake su wa in tansaru kun addini fa alaikum an-nasr in suka nemi ku taimaka musu ku taimaka musu amma kuma in musulmi yake da Allah zo ka taimaka min ka kori wannan kafirin ke zama wancan kafirin kuma kun yi alliance da shi ko wani tiki tsakanin akwai sulhu da fahimtar juna da za ka taimaka wa musulmi wajen koran wancan karnan ba illa ala qaumin kuma wa bainahum in mun zo insha Allah za mu warware gare da kowa in Allah ya sa da mu da lafiya mu sai darasi na goma sha biyar wajabtin yin ukuba, da duk wanda ya saba ya warware alƙawari wani lokacin don kana tafiya ko tafiya ta kungiya ko tafiya ta taimakekeniya ko tafiya ta rayuwa da jagoranci wani sai ya laifi wai sai a ce ai ba komai a kalli dai kaza a kalli kaza musulunci bai zo da wannan tsarin abinda musulunci ya zo da shi ne kula da maslaha kuma babu abin da yake cutar da tsari kamar yadda da fitila cikin sassan ne kuma ta yi eh, da malam masallaci ya ba mu zurfa cikin ayaba ko amma da ba laifi ma abin nan ce cewa samun munafiki ɗaya a cikin tawagar rundunar sojojinsa ya cinye masa illa fiye da mayaƙa ɗari a cikin maƙiyansa don munafiki in ba ka ladabtar da shi zai janyo maka asarar da ba za ka taɓa mayar da ita ba wannan surar ta zo mana da sakon cewa kowane ne in har yi abin da tantance a daftar da shi ta hanyar warware alkawari su wajibi na albarkar da shi da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fa in ma tasqafannahum fil harbi wa kalba hom. man khalfahum la'allahum yadhakkarun wa in ma taqafanna min qawmin khiyanatan fadid ilayhim ala sawa addinin musulunci ya zo da tsari na hauda da hakuri da zaman lafiya in an maka kayati amma akwai wajen irin wannan siyasar ba ta dan bahaushe ya ce makaho wani lokacin baya sanin ana ganin sa sai an taɓa shi to akwai mutumin da kawai maganin sa shine in yace masa wa in ma taqafan min qawmin khiyanata in kun ji tsoron mutane za su za su ci ku fanki ilayhi ko ku zo a warware yarjejeniyar in yaso ai zaman ƴaƴan kinya kowa da hula ana biki kuma kowa ta saka fashe Tabbid ilayhim ala sawa saboda a yadda rama ha'inci ya ha'inci ba ce ba matsala in ya zira da yata ni ma zan fuka zan fi yarsa in zama da ita a zan ka matakin kariya na saboda abin da ba a so shi ka tsaya ka kake kai shi kana ta mai sawa wai yan magana suna cewa an tubi a sam'a khairun min an tal'ana zalama an fala'ana in kawai duhu ya faru a waje in ka kunna fitila ka samu ɗan ka. shi ya fi akan ka zauna kana ta tsine wa duhu so duhu ka tashi kai abin da zai amfani ka kar ka zo sai abu ya faru kuma ka zo ka ta sabuni to wannan tsarfan kenan saƙo na ƙarshe na kusa da ƙarshe shine duka bayanan da za a yi mana na yaƙi da sauransu to da karshen sura sai Allah yake gaya mana babbar manufar yaƙi da kusa aka ɗaga kansakali ma ake yaƙin kariya ko yaƙin neman samun gindin zama wanda shari'a ta yi da shi duka ba wai don ƙasa jini a kasa jini ba ne a an yi haka ne domin musulmai su samu kurriya da 'yanci ɗan jikari na addini kuma duk inda aka samu yanci ɗari bisa ɗari na addini ba takurawa to dole ne kuma a tsaya da jihadi na takobi a tsaya kuma a fuskanci jihadi na tarbiyya nan abin da Allah subhanahu wataala ya ce a ƙarshen sura wa qatiluhum amma sai suka limitation Ta la kuna fitna sai ya zama babu fitina ba shirka a ban kasa kuna yakuna dinu kullu lillah fa ta hau? fa inna Allah shadidul iqab كان كما فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين آية سورة البقرة كده في نكرشي وكما ساقو نكرشي ساقو نكرشي شيني زام فهمت شيوا مسلمي dukiya ce maɗaurin ki ɗaya kuma duk wanda ya zari ya rabu da musulmi yana cikin garari kuma yana cikin haɗari kuma komai zai iya faruwa a kansa sawa a ko a rayuwarsa ko a lafiyarsa in ko musulmai suka isa haɗa kansu to za a samu matsala wanda har na abin da ya sa suke iya kawo musulmai barazana shine haɗa kai da suka yi شعب الحسي إذا استمعنا تكسرا وإذا استمعنا تكسرا أحادا ko sun suna da da in in suka haɗu ba za a iya karya su ba in kuma aka ko sai a karya don haka haɗin kai shi da zai iya haifar da rayuwa mai kyau mai daɗi insha Allah ya daya mana wallazi na kafaru aure ya ba'd su fa kafirai suna nuna wa junan su soyayya ne illa aluhu kuma in ba ku nuna wa junan ku soyayya ba na sun su nasin a kusa da ta biyar. to wannan kaɗaice su ne saƙonnin da wannan sura ke ɗauke da shi mu kuma Allah ya yarda nan saƙonnin za mu isar da su kamar yadda suke a cikin amma za mu isar da su cikin darasi 22 darasi na farko ya fara daga aya ta ɗaya zuwa aya ta hudu da gaban ma ya faɗa mana wanda ƙarfin ta shi ne tambayar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da abin da ya shafi harka ta ganima da kuma sifofin muminin yadda suke. Allahumma bismillah ta kai ta بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا بعد بينكم وأطيعوا الله ورسوله in kuntum Allah ya ce na sha'anin anfal sahabbai za su zo su tambayi ka game da sha'anin ganima haka ake samu idan an yaƙi ta dukiyar ɗazirai, wa'un dukiyar da suke guduwa su batta saboda sun ji tsoro in aka rarraka su to abin da suka gudu suka bari ya zama na musulmai ko kuma abin da aka bi su har inda aka kame su aka tattaro aka haɗo kan zuciyarsu abin da suka mallaka ko kuma abin da bayan an yaƙi aka samu nasu kamar mutum da kake shi aka cire kalkolinsa da kamantaka da kansakali da takobi da sauran kayan yaƙi da silke to wannan abin da aka cire kenan asalbu ake kiransa ko kuma ya zanto abin da aka yi sulhu da su suka bayar wannan suka tattara su a bisa tsakanin malamai su ake kira al'amfal sahabbai suna yawan zuwa su tambaye ka a yakin jihar game da al'amfal in ka gaya musu ya rasulallah Al'amfan, su wa'annan ganima ganima in lillahi Allah ne kul al'amfalu lillahi war rasul hukuncin su yana komawa ne zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma al'amfal ganimar gaba ɗaya lillahi mallakar Allah ce war rasuli da manzo Allah sallama don haka ba wani a cikin ku da zai ce me yasa aka ba wa na tafitawa domin manzo Allah sama in ga dama zai iya bawa wannan sama da na wannan kuma ba shi da laifi da Allah ya ka fara kullaha ku ji tsoron Allah kar ku yi ƙoƙarin gabatar da sarran kan hukuncin Allah kuma abin da ya suka zo tambayar kamar yadda za mu ji rikici ne faru tsakanin su akan matsalar ganiman har wasu suka ji haushin wasu Allah ce wa aslihu za ta bainakum kuma ku je ku sulhunta tsakanin wa Allah yi wa Allah da'a akan abin da ya saukar muku na game da hukuncin musamman hukuncin ganimar da yanzu a kansu ake kuma sa'an nan ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in mu’ulini mu'minina in je da gaske ku mu'mine ne kamar yadda kuke biyawa na إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الله يقول إنما المؤمنون كسني سوى مؤمنين وإن الله سبحانه وتعالى يمس رجستا أفكر رجستا ما في إيماني وإن سوني سكت إيماني نهج إيابا نجب با سوني الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإن جزار أم أم بك في زوجة تهوروا دكوروه saboda sun san Allah ba san wallasa san Allah ba ka taɓa kika zauna lafiya Sun san kuma samun abin da yake wajen Allah shi an tashi an yi aiki su sai an yi tsakawa don haka da an da Allah sawa'un a cikin alƙur'ani ko aka ambaci hukuncin Allah ko azabar ubangiji wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu idan kuma karanta karantawa su wa'annan mutane ayoyin da Allah ya saukar sawa'un ayoyin da suke al'ayatu shari'iyya ayoyin da suke da shari'a wanda aka sauka a cikin ko al'ayatu kauniyya aka jijjiga musu Allah yi kaza yayi kaza yayi kaza shi ya halicci kaza zadatum imanin wannan sai ya kara musu ƙarfin imani wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma gaba ɗaya al'amuran su gaba ɗaya suna dogara ne ga Allah subhanahu wata'ala na'am allazina yuqim الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله يتي كما سوني وإن دفكي سكي صلى سكين صلى كبر يد أكا أمركي سكي ينتقل لوكتي كما تتحيي على دمزان الله صلى الله عليه وسلم يا يسوير الذين يسلمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون kuma in aka zo batun ibada wata ladanta wata tasirin ta yake fadawa kan wani suna ciyarwa da abin da muka azurta su da shi aka taskace dukiyarsu sai su ce iyalansu suna neman Allah ya tsara musu daga arzikinsa kuma an je alkiyama Allah ya musu gafa to wa'annan ulaika humul mu'minuna haqqan Allah ya ce ulaika ai al-mawsufuna bima zikra wayancan da aka ambata da aka ambata abin da aka ambata a sama هم المؤمنون سنهم بحق النجس سوسك تنتنتي سكيجا دير كما دكا سندك أنت ألا يتندو مجيسا ذات بسوأي نعم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الله يتي لهم درجات عند ربهم a wajen ubangiji su waɗannan muminan Allah ya don musu wasu matsayi da matakai na daraja wani ya ku wani annabawa sun fi sirdiƙai sirdiƙai da shahidai su ma sirdiƙan an raba su aji aji daraja daraja ko kuma lahum tun kowane mutum ɗaya Allah ya don masa darajoji kan daban in aka hau shi wannan daraja sai da an gama da ita sai a hau da sai da an gama da ita sai a hau da sai ta an gama kisa, amma sai ga ana ta tsara masa shi da kansa zai dinga mamakin wai ne ake masa wannan abu wa mafiratun ga kuma gafara ta zunubi domin sai an zo da su gaban Allah an zo musu da laifuffukan da suke a duniya Allah sai ce na ya sai muku ku shiga aljanna wa rizqun karim ga arziki na karamci wanda yake duk wanda da arzikin sai ya yi mamakin girman Allah da darajarsa wanda duk da aka baka in aka tashi tsara ma sai an maka wanda ya fi duk wani nau'i na jin daɗi Allah ya riga ya tare don maka ita ce aljanna wannan shine darasi na farko bayani game da tambaya a kan ganima da kuma bayanin sifofin muminai ya tabbata a cikin hadisi الإمام أبو داود يا رويته الإمام النسائي الإمام ابن جرير الطبري في تفسيري يا رويته بأسانيد متنوعة ابن مردوية كما الإمام السيوطي يقرأ آه، سكن الدر المنصور الإمام ابن حزبان الإمام الحاكم عن نيسابوري أكيد في بسند صحيح أقره عليه الذهب hanyar Dawud ibn Hind daga mata Maula Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare da gare shi yake cewa ranar yakin Badar Annabi sallallahu alaihi wa sallama dan ya kwaɗaitar da musulmai mutum ɗari uku da goma sa, wani abu da suke farfajiyar Badar lokacin suna cikin tsoro da razani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwantar musu da hankali ya ja su ma daga inda aka yi masa rumfa ya kai su har wurin yakin ya ce kun da nan nan za a kada Abu Jahal nan anan za a kada Asib ibn Wa'il nan anan za a kada Utbah uh, ibn Abi Mu'ayth nan anan za a kada Al-Walid ibn Al-Mughira nan a dinki nan za a kashe Umayyah ibn Khalaf bidin da nuna inda masari masari na sanadi da inda za a kashe su musulmai sai suka samu confidence da nutsuwa da kwanciyar hankali kuma suka kwanta bacci mafarkin Allah ya nuna wa manzan Allah suna su tafi ‘yan su arnan su kuma can Allah ya nuna wa musu kaman musulman su da yawa kuma Allah ya manzo asa wahayin cewa za a taimake shi to manzo Allah su kuma dan tsara ɗan su ba musu jiwa sun ji wahayi ya sauka a kansa duk inda suka kai ga imani ba sai manzan Allah su alaihi ba sai manzan Allah ya gaya musu abin da Abdullahi ibn Abbas ya rawaito mana cewa man qatala katilan duk wanda ya kashe mutum ɗaya a cikinsu su alahu kaza wa kaza to za mu ba shi kaza da kaza aka sa musu alawan wanda duk ya kada arni to za a ban masa kayan jikinsu, sai kuma ta kuma dama an fito yakin badar ne ba din yaki ba so da madina ta fama da karancin tattalin arziki a lokacin to mazala sun salama ya kwaɗin da su akan bai wajabta su bisa ba kowa ne ya fi ba ya kwaɗin da su akan su jo su je su taro raƙuma da mutanen haka suka tafi da su suka yi kasuwanci a kan suna hanyar dawa ka tafiya ce ta neman kwato haƙƙinsa da mutanen maka suka danne musu a maka yanzu da zara an ce kuma za ka samu ka su to ma an ƙara masa ƙarfin gwiwa da kai kenan sai maza Allah ce duk wanda ya kashe kafiri daya za a bashi kaza za a bashi kaza za a bashi kaza wa man asara ko asir wa man asiran duk wanda kuma ya kama mana fursuna daya falahu kaza wa kaza shi ma mun mai alƙawarin in mun dawo za mu bashi kaza da kaza maza yana faɗin haka sai sai sai sai sai biyu dattawa sai suka yi shawara wanda suka ta jiya suka ga yau wasu sun tuni da suka suka da yaƙi tun da yasan da tsawa sai suke to mu mun san mahimmancin rikici tuta a yaƙi duk inda tuta ku ta a nan ƙarfin ku yake wanda in gumuzu ya gumuzu sama kake kan lokacin ina tuta ku take mu za mu je mu tsaya inda kirkirki ke. kuma dama shi abokin gaba burinsa ya je kai tuta ke ƙasa na ka tuta ku ƙasa shi ke nan an ci ku da yaƙi da dattawa suka inganci da cutoci suke su kuma matasa sai suka yi shawara suka ce ai mu kuma mu kuɗa kawai ai kare jini biri jini sai zanto matasa sun kuɗa suna kyauta nan, suna janna su sun suka rabu su ma suka kyauta su suka kore su to dawakansu da abubuwan da suka bari sai a karkashin da su sai a su wajen mu kun ga aka ce zanto an tara ne ganima da yaƙi ya ƙare to ga kuma abin da manzo Allah ya ce man ta asilan falahu kaza wa kaza wa man asaba asilan falahu kaza wa kaza to shi kenan sai matasan su suka fara ta to alhamdulillah mu matasa mun samu ganima da ta wasu ce wani irin kun samu ganima kun samu ganima ko mun samu ganima ba mu ne muka je muka tare a jikin tutoci ba aka ji ga gumurzu wanda inda ta kai ta kawo ƙarshe wajen mu za ku dawo mu ne muka zame muku garkuwa ya ka samu saɓani sai wannan yanzu ya tambayi manzo Allah da Allah ba mu ne muka fi dacewa ba a'a da sai wannan su ya ba mu bane to sai Allah ta sai saukar da aya ce yasaluna anil anfal za zo su dinga tambayar ka game da ganima ka gaya musu da su dattawan da su matasan duka ba ta su ba ka gaya musu al'amfalu lillahi war rasul wannan shi ne da ibn jarir al-tabari da sauran malaman tafsiri suka kawo a matsayin ɗaya da cikin dalilan da ya sa aka da wannan aya haka ne Imam Ahmad ya rawaito da Imam Abu Da'ud, as-Sijistani da Imam Tirmidhi da Imam An-Nasa'i a cikin Sunan al-Kubra daga Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kare da a gare shi yake cewa ranar yakin Badr na bayan na ji wannan abin da manzon Allah ya na kwaɗaitarwa sai na zabura na kan karna sai na akan gama da da ɗan hali na sa'ad ibn abil ɗan ko sa'id ibn abil shi ne yace dai kansa da kansa kuma na sare masu da kashe shi da na kashe shi sai na ji shi na tuke shirkensa na ɗauke kayansa da takobinsa da komai yana da wani kogi da ake kiran su zulkutiba ko zulkutaiba wasu ruwa kuma mirzaban ya ce sai na ɗauki wannan takobin da wannan kalkolin sai na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga shi na kashe wani ɗan ɗan uwana ne amma ina so a mun alfarma in tafi da wannan takobin nasa saboda shi ya san muhimmancin takobin sai mazala sa ce je ka ajiye shi a cikin kayan da aka samu innahu laysa li wala laysa ana ba ne ba na ka bane kaya ne na amana da aka samu sai an raba tukunna a ba yace sai hankali na ya tashi gashi na kashe ɗan uwana da muke da dangantaka da shi kuma sa'an da gashi an hana ni ɗaukar takobinsa na san yanzu haka takobin da a jahiliya muke alfahari da shi a gida to yanzu hakan aka tashi rabawa kuma wani wanda ba shi da alaka da shi kuma ba shi ya kake shi ke samu shi na juyo damuwa a cikin zuciyata yace to ana haka da haka sai aka rawaito a sai aka kirawo na aka ce ka zo an saukar da kaya a kan ko kuma sai aka danka sai aka ta Allah zuwa ta ta'ala sai ya tsalo na kanil amfal za su zo su tabbata game da jinima قلت يا مسلم الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله أنا قد أخذت ساعتي في سبنا في وقت سبنا جهنم كجنا يا فانتا yace ilai kuwa wanda aka ba wa kawai sai na ji ya biyo ni ya ce kai zo kin da kai kashe shi kuma ɗan ku ne karɓi ba wannan da wannan sura Akwai wasu sabubba da yawa wanda al ibn al-jawzi Allah ya kansa da rahama abul fadl jamaluddin abdurrahman ibn ali ibn al-jawzi wanda ya rasu shekara ta ɗari biyar da saba'in da tara bayan jira na sallallahu alaihi wasallam a cikin zadul masir ya kai sabubban guda uku amma wasu malamai sun kai sabubban zuwa hudu ibn kasir ya rawaito su da yawa haka al-imam ibn jarir al-tabari Allah ya ji ɗansu da rahama abin da muke cewa anan shi ne idan ka kalli jinin jumlar ka. wannan fi'ili ne mutari in za ka sarka masu Hausa suna zuwa su tambaye ka wanda suna zuwa wannan ya nuna aikatau ne wanda suka jaddadau an zo an kuma zuwa an kuma zuwa to alama za ka gaba mutum ɗaya ne ya zo ba to wataƙila wannan bambancin ruwayoyin da aka samu na sababin nuzul duka sun faru kowane incident kowane kowace kowane yanayi sai a zo a tambaye manzo Allah aka shi tambayoyin suka yawa sai ya zanto kusan kai ka ce ba wani abu da sa a gaba a yakin sai neman ganima sai Allah ya zo da ka'ida cewa al-anfalu lillahi war rasul ita wannan ganima da aka samu Allah ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya Allah wa aslihu zata bainakum ji tsoron Allah ku ta tsakaninku ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin kuma ku yi wa Allah da'a sannan ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a in kuntum mu'minina in dai har da gaske kun kasance mummunai amsal jam'u nafal a larabci kenan jam'u naflun shi kuma annabalu ya zo da siga biyu ya zo da ɗauri da ɗaure fa'ul ɗin sai a ce annablu don in sa amfani sannan ya zo kuma bi tahriki fa annabalu shi ma kuma jin sa shi ne ne anfal to abinda malamai suka ce wajen waɗin hakikanin abin da ake nufi da al suka ce kamar yadda al'imam ibn ashur Allah ya ɗansa da rahama ya faɗa a cikin tahalir waccan nuyi suke cewa annafalu yana zuwa da ma'anar ƙari ƙari akan abin da yake asali don haka an kirayi ganima ta yaƙi da suna al'amfal domin asali ba ita ce ta yaƙi da ita ko ta yaƙi ne da ganima asali ana yaƙi ne domin tsayar da ɓarna ta shirka da kuma maganin maƙiya musulunci cikin har Allah ya taimake ku ya shirka ta tsaya ko suka miƙa wuya suka musulunta ko aka tashi su a matsayin fursunonin yaƙi ba shi kana an gama ba ai kun samu abin da kuka je buƙatar bukatar Haji sallah to amma kuma duk da haka shi kuma a ce abin da aka samu kun sai a ƙara muku kan gashi kun samu wancan abin kuma sannan sai a sake ƙara muku kan abin da kuka je nema to wata kila shi yasa aka kirawo al'amfal da suna annafas wanda kuma tun daga lokacin jahiliya dama ana cin ganima in aka yi yaƙi aka gama abin da ya faru da aka samu na na rarar yaƙi to ana zuwa a raba su amma manyan mutane ba sa karɓa kamar yadda za mu ji a wasu an talata bin shaddad yana cewa halla sa'altil na ta maliki in kunti jahilatan ta alami ya kujirki man shahida alwaqi'ata annani aghsha waka. wa a'ifu inda almaghnami فأرى الغنيمة لو أشاء هويتها فأعف عنها نعمة وتكرني هل لا سألت الخيل يا ابنة مالكي ki je ki tambayi mahaya doki ya ki yar malik abin da yake so kenan shi baki ne bawa ita kuma yar sarki yake ki tafi ki ki tambayi mahaya doki in kun ki jahilatan bimalan ta'alani kun ba ki san abin da yake faruwa ba yace na tabbatar da yukhbirki man shahidal wasi'ata duk wanda ya taɓa zuwa yaƙi zai baki labarin annani absal waga ni ne nake shiga cikin rinki na yaƙi wa aifu inda almaganani in an samu ganima kuma in koma gefe in kame ba na cin ganima yace fa aral a law asha'u hawaituha ina kallon ganimar da ta na so da ni zan yi inda take in samu kuma za a bani fa aifu an hamin dukan amma saboda tsabagen kyauta wata karrumi da karamci sai kuma jeji ba ruwa ne da ganima tare da cewa kuma da shi ake gumurzu kai shi ne ma uban masu gumurzu wanda cikin ina da yaƙi ko yake to amna fil mazaji da su harbin wa sayyarna nufusa laha mata'a yace mun je mazabil muka ce a tsaye da kasuwa mana aka ce to me za a siyar yake a siyar da rayuka yace fitani kana dallalal manaya وخاض دماغها وشرى وباع وسيفي كانت الهجاء قديبا يداوي رأس من يشكو الصداع yace doki na a ranar shine ya zama dillalin mutuwa ma'ana in kana neman mutuwa dokin shine dillali shine yake nuna inda mutuwa ta wa khaba zimaha ya shiga cikin kurai yakin wasara wa ba'a ya dinga siyar yana siyarwa yace wa sai shi kana fil hijab adiban ce takobi na ku a wannan ƙurar ta yaƙi ya zama likita dawi ra'asa man yashku da'a duk wanda yake jin ciwon kai sai takobin nan yana masa maganin ciwon to amma tare da haka in aka zo aka samu ganima a aral kace sa'ar al-ghanimata law an ha, wa a'ifu san wata wa ne, tare da cewa kuma in an zo yaƙi da makiyan da mutanen nasa da an shigo yana shigowa shi kenan yaƙi ya tashi wala arshafa nafsi wa abra a sukmaha filin kawarisi wai ka an tara gani mutuna an tara wari ma ku kaɗan ha a sami jikin fila banil adhani ba ma duk da baya ganima saboda tsabagen kamsi kuma haka lalika an rawaito daga gare shi wanda abin da ke nuna cewa dama akwai ganima amma ba a cika ci ba yana cewa inna idhamarra alwaga نروي الأنا ونعف عند مقاسم الأنفال yace inna idza ihmarra alwaga yace mu idan yaki yayi yaki wuri ya turnike da kuraye jajawur nurwil kana a lokacin da muke samun dama mu yi bar ruwa mu tayar da mashin mu tayar da shi kenan yace amma kuma an aka gama yakin wani wani ifu kuma mu koma jeshi inda makasimil amsali lokacin da ake raba ganima mu ba ma zuwa mu ɗebi ganima sai mu koma gefe saboda mu mun san ganima ba kama ba ce ta ragowar mutane kun ga wannan ya nuna al'amfan tun da ce wa ifu inda al-maghnami nan kuma ya ce wa na ifu inda maqasin al-amfali ya nuna mana al'amfan ɗin tana nufin ganima kenan saboda da za ta bibi waƙoƙin jahiliya wanda aka saukar da la da qur'ani da irin lafin da suka saba da shi a cikin wa'annan waƙoƙin za ka ga al'amfal tana nufin ganima to amma malaman musulunci sun rabu rabu hudu wajen fassara to amfal ɗin da suke zuwa su tambaya mai ce ki fita fassara a kula abin da imamul qurtubi suka faɗa da su al-imam ibn jarir al da su al'imam ibn al-arabi abu bakar al maliki a cikin ahkam al-qur'an da al'imam ibn tafsir da al'imam al-sheikh muhammad al-amin shankidi da al'imam ibn al-jawzi a cikin zabi al-masir ko shi na kanto maganganun malamai yake magana hudu ce magana ta farko wasu ce abin da ke nufi da al'amfal shi ne duk abin da aka samu a ganyaji ko menene shi in ba da shi kuka shi ko dawo da shi to wannan ita ce gani wanda shi ne ra'ayin imamu malik a Allah ya ji kansa da rahama magana ta biyu kuma za ta abin da kirki da al'amfal shi ne idan aka samo ganima to ta ganima shi ne sura yake cewa buti ko wannan ganima ana kasa ta kaso biyar ne kamar da za mu ji in aka kasa ta kaso biyar to shi kenan sai a ɗauka so ɗaya a ajiye a yi rizabin ɗinsa wannan da Allah ne da manzansa ba wanda zai sake wannan kaso hudun kuma Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma komanda amirul jay shine responsible wajen distributing in ya ga dama gwargwadon istihadin sai ya raba shi gwargwadon performance din su mayaka daga wannan ya fi kowa performing ta ebu mai yawa a bashi ko kuma ya raba shi dukkan maslaha da kuma girma misali wannan yana muka buƙatar mu kyautata masa dan gobe ma ya zo inda muke ba ta an gara ma ya ba shi raƙuma ɗari ma shi kaɗai to wannan duka sunansa ganima amma wancan kaso ɗayan da aka yi rizajin ɗinsa dama na Allah ne da manzansa ko to a cikin ko manzo Allah sallama yakan ɗauka ya ba wani ya ba wani to wannan abin da yake bayarwa bayan an gama distribution shine ne anfal suka kafa wuce ma da wannan hadisin duka Al'ibin ibn abi wa kunga ya ne don masa wannan takobin ne wanda ya kafin a raba ganima ana in an tashi a yi lissafin su cikin dan manzan Allah su da tsawon in so manzan Allah ce ya bashi abin da zai iya kawo wani ra'ayin cikas ra'ayi na uku wasu tsawon da ake da al'amfal shi ne abin da kai ka samu a jikin wanda ka kashe shi da manzo Allah sallallahu ya ce duk wanda ka kashe mutum to ya kwaci kayan nasa ba za a sa su a cikin jami'a ba saboda haka dokinsa in da ba ya zama naka kwalkolinsa da silkensa da kansakalinsa da komai duka ya zama naka to sai suka ce wannan shine al'amfal su ne ake magana a kansu maganar raguwar ganima za ta zo a cikin wa'alimu annan ma ganimtu insha Allah kana ta ta ta kace suka ce abinda ake cewa al-amsal shine da ake tsinta a filin daga wanda baya cikin ganima kamar doki kamar linzami kamar sauran abubuwa da akan iya samun su a filin daga amma magana yake inganci wallahu alam shine dukkan wato kaulin da aka bayan cewa yana nufin duka wani abu da aka samu a filin yaƙi domin ya tattara duka waɗannan abubuwan baki ɗaya kuma alhamdulillah shine ra'ayin imam malik da kuma da yawa daga cikin malamai ina da kamar lokaci ya yi da ya kamata a cikin mun dakata a nan za mu tsaya a nan da fatan insha Allahu gobe sai mu ƙarasa fassara waɗannan ayoyi in ba mu gama da aya ta farko ba sai kuma Allah ya yi za mu fara sai mu fara هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته